Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika sabbin jam'iyyu biyar rajista a wani taro a yalkwatar hukumar da ke Abuja. Jam'iyyun da sun hada da Action Democratic Party ADP, All Democratic People's Movement ADPM, Advanced People's Democratic Alliance ABDA, New Generation Party of Nigeria NGP da kuma Young Progressive Party YPP. Shugaban kuma zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya buƙaci jam'iyyun su ba kowa damar damawa da shi a jam'iyyun. Kazalika su gujewa ko a mutu ko a yi rai a lamuran zaɓe ko siyasa. Sabar ka jama'a suke zaben shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. To me amfanin hayaniya? ayi ta faɗa ayi ta buge-buge. Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wani ya faɗi nasa. Amma alƙalan da su yi kunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranar zaɓe. Yakubu Shandam shine shugaban sabuwar jam'iyyar matasa YPP. Shi yasa muka ce mun gaji da alamuka da yake a ƙasar abubuwa da manyan nan suke yi daga ta 1960 har zuwa yau har yanzu matasa mu suna wahala shi yasa muka kawo na jam'iyya ni sunana injiniya yabagi yusuf sani ni ne national chairman na adp kasan ga tana cikin wata hali na lahola wala kota amma abin da ya jawo wannan shine gwamnati da ke ci yau ba su san yadda za ta tafiyar da harkokin gwamnati ba abu ne kaman a haukace an gama karaban shugaban rikon pdp ahmad makarfi a kafa sabuwar jam'iyyar abda da akan ya jawo raɗe-raɗin samun zaɓin jam'iyya baya ga pdp ga masu adawa da sanata alimadu sharif jami'in labarun kwamitin rikon daiwa dai eh, ya musanta hasashen amma ya ba mabiyansu shawarin tsayawa takara sauran jam'iyyu wajen zaɓukan cike gurbi ko ƙananan hukumi a jihohin da suka amince da 'yan takarar PDP na shugabancin Sharif. Jam'iyyun dai sun ɗau haramar yunkurin kawar da APC a zaben dubu biyu goma sha tara in Allah ya kai mu. Sakataren APC mai malabu ni ya ce inda ba ƙasa ake gardamar kokawa. Saboda ƙasan nan halin da take ciki yanzu kowa ya sani yadda aka lalata ta aka sace mata dukiya aka kusa da ita. Kudirin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka ƙudiri ne na 'yanto 'yan najeriya daga halin da suka shiga ciki 'yanto kasan ya dawo mutuncinta daren da take yadda aka santa a duniya najeriya dai a yanzu na da jam'iyyu 45 masu rajista sai kuma wasu ƙungiyoyin 300 da ke neman rajista nasiru da ya murar amurka daga abuja najeriya